يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله عز وجل في كتابه العزيز وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة العنآم فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير إننا نعيش هذه الأيام لازلنا نعيش هذه الأيام ببركاتها ورحماتها ونفحاتها الأيام المعلومات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نذكره فيها وأن نعظمه فيها وجعلها من شعائر من شعائره من شعائره ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب عباد الله إن من الأعمال الصالحات التي أودعها الله عز وجل في هذه الأيام المعلومات المباركات صيام يوم عرفة الذي صادف هذا العام غدا يوم السبت وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي, قت أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أنه سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده فصيام عرفة من من من سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي شرعها لهذه الأمة وجاء فيها هذا الفضل العظيم وهذه الحسنة الكبيرة التي هي تكفير ما للإنسان من الذنوب والخطايا للعامين للسنتين الماضية والمستقبله ففي هذه السنة وافق أن يكون يوم السبت ولا بأس بصيامه في يوم السبت وإن جاء في ذلك حديث أخرجه أبو داود وغيره أخرجه أبو داود وغيره من حديث السماء بنت بصر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم فإن لم, يج فإن لم تجدوا فمن لم يجد إلا لحاء إلا لحاء شجرة إلا عود شجرة أو لحاء عنب عنبة فليمضغها فهذا الحديث قد تكلم فيه غير واحد من العلماء من المحدثين القدامى وضعفه غير واحد منهم من ذلك الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري ويحيى بن سعيد القطان وأبو داود والإمام مالك بن أنس وغيرهم من العلماء ومن العلماء من قبله وصححه كابن حبان وشيخه ابن خزيمة وابن القطان وغير هؤلاء لكنهم وجهوه بأن معناه ألا يخصص الإنسان ألا يخص الإنسان بصيامه يوم السبت لأنه يوم تعظمه اليهود والمسلم مأمور أن يخالف اليهود في شعائرها وفيما اختصت بها فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم السبت بصيام لكنه أجاز أباح لمن قرن يوم السبت بغيره أن يصومه ففي ففي ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصوموا لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده فهذا نص صريح على جواز صيام يوم السبت إذا كان ذلك مقرونا بيوم الجمعة وكذلك جاء في صحيح البخاري من حديث جويرية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل عليها يوم الجمعة فوجدها سائمة فسألها أصمت أمس فقالت لا فقال لها أتصومين غدا فقالت لا فقال فأفطري إذن فدل هذا الحديث بمنطوقه أنها لو صامت لو لو صامت غدا وهو يوم السبت لجاز لها ذلك فدل على أن النهي الوارد في هذا الحديث إن صح إنما لمن يخص يوم السبت بصوم لتعظيمه <coughs> وهذا منهي عنه لموافقته أعمال اليهود ثم إن من يصوم يوم عرفة إنما يصومه لأنه يوم عرفة فلذلك جاء في النص التنصيص أو إضافته إلى يوم عرفة فقيل صوم يوم عرفة فالصيام إنما يقع لكونه يوم عرفة وليس لكونه يوم السبت فجاز أن يصومه الإنسان ولو وقع في يوم السبت والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمته أمر أمته بعدد من صيام التطوع ومن الممكن جدا أن يقع ذلك في يوم السبت ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم أو يستثني يوم السبت فمن ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر أبا ذر أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر وهي, وهي أيام البيض وهي يوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر والخامس عشر من كل شهر وبدهي جدا أن يوافق هذا اليوم أن يوافق في يوم من الأيام أو في شهر من الشهور أن يوافق يوم من هذه الأيام يوم السبت ومع ذلك لم يستثن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال أفضل الصيام بعد رمضان أفضل الصيام بعد رمضان صيام داود يصوم يوما ويفطر يوما ومن يصوم صيام داود فبدهي جدا أن يقع صيامه يوم السبت إذ لو صام يوم الخميس فأفطر يوم الجمعة فإنه يصوم يوم السبت فهذا الذي يوافق صيام داود وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي فيها أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصيام التطوع فدل كل هذا على جواز أن يصوم الإنسان يوم السبت إذا وافق صوما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم كصوم عرفة أو صوم يوم عاشوراء أو غير ذلك ومن الأعمال الفاضلات في هذه الأيام من الأعمال الفاضلات في هذه الأيام ما يكون يوم النهر وهو يوم الحج الأكبر وفيها تكون صلاة العيد وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالخروج بالخروج إليها كما ثبت ذلك في في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نخرج إلى أن نخرج آه، أن نخرج إلى إلى العيدين أن نخرج العواتق والحيض ليشهدن ليشهدن الخير ودعوة, ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المسلى فهذا ما يدل على تأكيد هذه السلاة وقد شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته لأمته الخروج إليها شرع لهم خروج إليها شكرا على نعمة الله عز وجل شكرا على ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم من نعمته الجزيلة التي التي هي في عيد في عيد الفطر إتمام صيام رمضان وفي عيد الأضحى قيام بعرفة الوقوف بعرفة وإتمام أعمال الحج فهذه نعمة عظيمة تستدعي تستدعي من أنعم الله بها عليه أن يشكر الله عز وجل عليها فشرعت, فشرعت صلاة العيدين للمسلمين فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إليها <clears throat> وسلاها ركعتين ولم يسل قبلها ولم يسل قبلها ولا بعدها كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال خرج صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد ركعتين ولم يسل قبلها ولا بعدها فلا يشرع النافلة قبلها ولا بعدها وسلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالمصلى بلا أذان ولا إقامة كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال سل النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد العيد بلا أذان ولا إقامة وكيفية هذه الصلاة أن الإمام يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعدها سبعا وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام إلى من السجود يكبر خمسا هذه هي السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الصلاة وقد جاء عند ابن وقد جاء عند ابن ماجه في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم العيد ولم يسل قبلها شيئا صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العيد ولم يسل قبلها شيئا فلما رجع فلما رجع إلى بيته سل ركعتين فذكر بعض العلماء أن ذلك مما يجوز أن يفعله الإنسان فالمنهي عنه أو الذي ورد النفي به هو أن يسليها في المسلة أما إذا رجع إلى بيته فله أن يسليها وإسناد هذا الحديث حسن ومن الأعمال التي في هذه الأيام من الأعمال الصالحات الفاضلات في هذه الأيام في يوم النحر ذبح الأضحية الأضاحي فقد سن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته لمن يقدر على ذلك أن يذبح أضحيته والأضحية إنما تكون <coughs> من بهيمة الأنعام وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم وهذا من شعائر الله ومن, ومن المناسك التي شرعها الله سبحانه وتعالى لغير هذه الأمة ولهذه الأمة كما قال تعالى ولكل أمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فالله سبحانه وتعالى جعل هذا جعل هذا منسكا لهذه الأمة كما جعله منسكا لغيرها فأمر الله سبحانه وتعالى أن يذكر اسم الله أن يذكر اسم الله عليها فاذكروا اسم الله عليها صوافة فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبشين أقرنين أملحين يسمي ويكبر ويضع, ويضع, رجله, ويضع رجله على سفاههما وضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن يطأ في سواد <clears throat> ويبرك في سواد وينظر في سواد كما جاء ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند عند البخاري ومسلم أنها قالت أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكبش أقرا يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد <clears throat> فأمر فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تشحذي له المدية ثم أخذها ثم أضجعه فذبحه <clears throat> وتم وقال اللهم تقبل هذا قال بسم الله اللهم تقبل هذا من محمد ومن آل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأضحية إنما شرع ذبحها شرع ذبح الأضحية بعد الصلاة بعد انقضاء صلاة العيدين فمن ذبحها قبل ذلك فإنما هي شاة فإنما هو لحم شاة قدمه لأهله فإن استطاع أن يعيد ذلك فليعد كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من ذبح أنه صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى, فرأى غنما قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها شاة ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله وال وال وال والبهيمة التي تجوز فيها البهيمة التي تجزئ تجزئ في الأضحية هي التي خلت عن العيوب الأربعة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانها ففي الصحيحين من حديث البراء من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تجوز الأضحى لا تجوز الأضحية لا تجوز الأضحية بأربع العوراء بين عورها والأرجاع البين عرجها والكثيرة التي لا تلقي فكل فكل دابة ثبتت أنها عوراء فلا تجوز لا تجوز الأضحية بها فمن باب, فمن باب أولى ألا يتجوز ذلك بالعمياء كذلك المريضة البين مرضها أي الذي مرضها بين فهي أيضا لا يجوز لا تجوز الأضحية بها كذلك الأرجاع التي بين عرجها لا تجوز الأضحية بها فمن باب أولى أن لا يجوز ذلك بمقطوعة, بمقطوعة الرجل ثم الكثيرة وهي الهزيلة التي لا مخ فيها فهذه أيضا لا تجوز فيها لا تجوز في الأضحية أو لا تجزئ في الأضحية فالأضحية من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليست بواجبة فقد ثبت في, في مصنف عبد الرزاق وسنن الكبرى للبيهقي عن أبي سريحة الغفاري قال رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان وثبت في مصنف عبد الرزاق أيضا عن أبي مسعود الأنصاري أنه يكون له يكون له مال ولا يضحي به ولا يضحي مخافة أن يراه جيرانه فيظن أن, فيظن أن ذلك حتم عليه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يا يبود أبو ديالي كلاني ستبتك الله يلاني أمنش ستبتك النبي الرحمة النبي محمد ألا ينسى نسهبنسى دولنا تفركي سهزوا تاشغ الكيامة ينوى مسلمين Allah subhanahu wata'ala ya umarci al'umma ta musulmi da su fita hajji wanda Allah subhanahu wata'ala ya wajabta ko ya farlanta wannan aiki tun lokacin annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da ya umarce shi da cewa yawa mutane shela wa azzin fil nas bil hajj tuka rijalan wa ala kulli dhabirin yatina bi kulli fajjin abiq ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya wannan aikin hajji yana gudana ne a cikin al-ayyamil ma'lumat wato yawancin ayyukansa sukan gudana ne a cikin waɗannan kwanaki goma masu falala daga cikin irin ayyukan da suka rage a cikin waɗannan kwanaki akwai azumin arfa akwai azumin arfa azumin arfa ya tabbata a sayo muslim hadithin abu qatada al-ansari radiyallahu ta'ala anhu yake cewa an tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallama game da azumin arfa yace ina sa tsammani ubangiji subhanahu wata'ala zai kankare laifin shekarar ta gabata da shekara mai zuwa wato yana daga cikin girman falalar wannan azumi ubangiji zai kankare wa wanda ya yi shi wato falal wato laifinsa na shekarar da ta gabata da kuma shekarun da suka da shekara mai zuwa ana magana akan laifuffukan da mutum zai yi bai ma san yi ba ko zai yi shedan ya mantar da shi maimakon ya tuba ga Allah subhanahu wataala shedan ya mantar da shi har ya bari abin ya zama ya wuce to ubangiji subhanahu wataala ya shar'anta irin waɗannan ibadu waɗanda za su kankare wa mutum irin waɗannan laifuffuka to wannan azumi a wannan shekara ya faɗo a ranar asabar ranar asabar kuma akwai hadisi da Imam ahmad abu dawud tirmidhi da yawa daga cikin malamai sun ruwaito shi daga abdullahi ibn busr shi kuma daga yar uwarsa as-samma bint busr take cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa kada ku yi azumi ranar asabar sai abin da aka farlanta muku wato sai na farilla sai na wajibi idan ɗayan ku ya ɗau azumi ya zama ba ya da abin da zai karya azumin kuma ya kasance ranar asabar ce ba ya da abin da zai karya azumin to ko da ainihin dabinuwa ko da ƙwarar dabino ce ba muna ƙwarar inabi ce ya tauna ko kuma ainihin wani bawo na wata itaciya ya taura domin ya karya wannan azumi to wani hadisi malamai sun saɓani game da ingancinsa da yawa daga cikin manyan malaman hadisi magabata suna ganin wani hadisi bai inganta ba wasu kuma daga ciki suna ganin wani hadisi mansukh ne wato an shafe aiki da shi wasu kuma kaɗan daga cikin wasu malamai suka inganta hadisin amma suka yi masa fassarar da suke ta dace da sauran hadisai ba ta saba ba yawa daga cikin malamai sun raunana hadisin kamar al'ibamun zuhuri kamar yahya ibn sa'id al-qattan wannan suna cikin malaman tabi'ai eh, eh, imam zuhri yana cikin malaman tabi'ai yahya ibn sa'id al-qattan yana cikin manyan malamai cikin malaman imam ahmad ibn hanbal rahimahullah haka nan shi kansa imam ahmad ya raunana hadisin haka nan al-auza'i ɗaya daga cikin manyan malaman sham haka nan imam malik yana cewa haza hadisin kadhib yana nufin wannan kuskure ne hadisin kuskure ne abu dawud yana cewa hadisi ne mansukh da dama daga cikin malamai sun yi magana akan tabbatar hadisin wasu kuma sun tabbatar da hadisin kamar ibn hibban ibn khuzaima kamar ibn nawawi kamar ibn al-mulaqqin ibn al-qattan da yawa daga cikin malamai har zuwa kan Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sun tabbatar da ingancin hadisin amma waɗanda suka tabbatar da ingancin hadisin wasu daga cikin su da dama suka ce hadisin yana magana ne akan ware asabar da azumi to a ware ta ita kadai a azumce ta annabi ya hana wannan saboda rana ce da yahudawa suke girmamawa su kuma musulmi ana son su saba wa yahudawa a cikin abubuwan da yake na addinin su su saba wa yahudawa a cikin abin da duk yahudawa suka keɓanta da shi don haka annabi sallallahu alaihi ya hana azumtar asabar don ka a dace da abin da yahudawa suke na girmama asabar to amma idan an haɗa asabar ɗin da wata rana gabaninta ko bayanta suka ce wannan bai hana ba suka ce akwai hadisai da suke nuna haka kamar hadisin abu hurairata radiyallahu ta'ala an wanda yana cikin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada ɗayanku ya kuskure ya azumi ranar juma'a <coughs> sai dai idan zai hada da wata rana gabaninta ko ranar da take bayanta ranar da ta gabaci take gabatar juma'a ita ce alhamis wato ko dai ya alhamis da juma'a ranar da take bayan juma'a ita ce ranar asabar ko ya azumce juma'a da asabar wani hadisi baro-baro ya fito ya nuna halaccin yin azumin asabar amma idan an hada shi da wata rana da ta gabashi su ce ranar juma'a shi kenan ba asabar din gaba ɗaya aka hana azumta ba sai idan da waccan manufa aka azumce ta hakanan hadisi ya tabbata cikin bukari ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ɗau azumi ran asabar ta ɗau azumi ranar juma'a annabi ya shigo wajenta ya same ta tana azumi yace jiya kin yi azumi ta ce a'a ce gobe za ki ta ce a'a ya to ki aji azuminki wani hadisi shi ma ya nuna kenan da za ta yi azumi gobe da babu laifi tunda inda a ce gobe bai yadda ta yi ba bai nuna ya tambaye ta cewa za ta yi gobe sau haka ashe ba ta asabar din aka hada ba sai idan ta yi wato an keɓance ta da abin nan sannan baya ga wannan hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da aizumin azumin mukan nafila wanda kuma abu ne sananne za su iya fadawa cikin asabar din amma ba a taba samun togaciya daga wani hadisi ba da annabi ya ce in ya fada asabar kada a yi daga ciki akwai hadisin abu zar yana cikin sunan da tirmizi da musulun imam ahmad da sahih ibn hibban yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ya rika azumtar kwanaki uku a kowane wata sune ayyamul bid kwana na sha uku sha hudu sha biyar na kowane wata to waɗannan kwanaki uku abu ne sananne cewa wani shi watan za a wayi gari akwai asabar a cikinsu amma annabi bai keɓe bai ce amma banda da ranar asabar in ta faɗo cikin kwanaki uku ɗin a tsallake ta haka na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu azumin da ya kai lada bayan na farilla kamar azumin Dawud siyamu Dawud yana azumi yau ya sha gobe yayi yau ya sha gobe to kaga idan za a yi siyamu Dawud tabbas wata rana sai an azumci asabar din idan da mutum yana siyamu dawud zai azumci alhamis yinin da zai zo bayan alhamis juma'a ne zai sha kaga yinin da zai zo bayan juma'a asabar ne zai azumce shi wannan shine siyamu dawud in ba haka ba to bai cika siyamu dawud din ba annabi bai to gaciya ba yace sai in haka ta faru waɗannan da sauran dalilai da dama su suke nuna cewa <clears throat> babu laifi dan mutum ya yi azumi ranar asabar idan ya dace da wata rana da aka yi umarni ya yi azumi a cikinta sauraka wanda zai azumci ranar arfa zai azumci ta ne saboda tana ranar arfa ba ranar asabar ba kowace rana ma ta faɗo hakan zai yi in asabar lahadi litinin kowace ce don haka wannan sunanta yau mu'arafa ba yau musabt ba ko da an saba kiranta asabar to amma wannan lokaci ta faɗo ta zamo ranar arfa saboda sunanta ranar arfa haka zai azumce ta ne a matsayin ta ranar arfa ba a matsayin ta ranar asabar ba haka nan inda za ta faɗo ashura zai azumce ta ne a matsayinta na ashura ba a matsayinta na ranar asabar ba sauraka wannan ya saba da abinda hadisin yake hani a kansa sauraka ko da waɗanda suka hana suka inganta hadisin daga cikin malamai wanda suka ce hadisin ya tabbata to da damansu abinda suke faɗa kenan suka ce abinda yake nufi keɓance ita asabar ɗin da azumi domin nuna wani matsayi nata na musamman ceto wannan ya yi daidai da abinda yahudu suke yi saboda haka za a azumci wannan rana ta asabar ta gobe kenan ga duk wanda yake sha'awar ya samu wannan lada da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata baya ga wannan cikin ayyukan da za su wakana a cikin waɗannan kwanaki da suka rage akwai sallar idi sallar idi sallah ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya farla shar'anta ma wannan al'umma domin ka kasance godiya ga Allah aka shar'anta sallah idi ta azumi wanda ita ma godiya ce ga Allah ubangiji subhanahu wataala ya bawa musulmi damar kai karshen watan ramadan da kammala wannan ibada wadda take rukuni ne na musulunci ita ma sallar idi sallar idi babba ko sallar idin layya ita ma wata godiya ce ga Allah subhanahu wataala da samun kammala aikin hajji domin aikin hajji rukuninsa na ƙarshe shi ne wato abinda za a yi a yawon nahar wato shi abin abinda za a yi na tsayuwar arfa ranar tara ga wata ranar kuma goma za a je a yi tsawaful ifada sau da hajji ya gama cika to wannan ni'ima ta ubangiji ita ce ta sa aka ce to a fita a yi sallah domin gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'ima a ambaci sunansa da yawa sauraka wannan sallah ta idi sallah ce wata ke nuna godiyar bayi ga ubangijinsu bisa ga ni'imar da ya musu annabi ya nuna yadda ake yin wannan sallah ana yin ta a musalla wato a filin idi ba a cikin masallatayya ba sunnar annabi ta nuna a cikin filaye ake ta ba a masallatayya ba sai idan akwai ruwan sama wani uzurin da zai sa a yi ta a masallaci amma a bayan gari ake fita sannan bayan haka <coughs> sannan bayan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallace ta raka'a biyu sannan sai da ya gama sallar yayi hudu ba kamar juma'a ba da ake yin hudu ba sannan ayi sallah ita sai da ya sallace ta sannan yayin hudu ba sannan kuma raka'a biyu ce babu wata raka'o'i gabaninta babu kuma raka'o'i a bayanta wato idan ka je filin idi ba magana ka yi lafila kafin ka zauna kamar yadda kake ranar juma'a sai dai idan ta kama za a yi ta a cikin masallaci to in ka shigo masallaci za ka yi nafila tahiyyatul masjidi ba ta ranar idi ba za ka yi saboda ka shigo masallaci amma in ba wannan ba to an a filin Allah ne ake sallar to in ka zo kawai shimfiɗa za ka yi ka zauna haka nan aka gama babu maganar nafila bayan an gama akwai hadisi a cikin sunan ibn majah hadisin abu sa'id al-khudri wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci idi bai yi nafila gabaninta ba amma da ya koma gida ya raka'a biyu to wannan ta komawa gida wata ce daban amma dai a musalla ba a san a yi nafila gabaninta ko bayanta ba sannan baya ga haka ba ta da kiran sallah ba ta da ikama ba a mata kiran sallah ba a mata ikama haka ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi abdullahi dan abbas ce annabi sallallahu alaihi ya sallaci idi ba tare da kiran sallah ba ba tare da ikama ba <coughs> sannan kuma tana da kabarbari sabanin sauran salloli da aka saba yi tana da kabarbari bayan an yi kabbarar farko za a kuma yin bari guda bakwai a raka'a farko sannan bayan an ɗago daga sujjada daga raka'a ta farko za a fara raka'a ta biyu bayan an yi kabbarar ɗagowa daga sujjada to akwai kuma bari guda biyar sannan hadisin Abu Waqid da laysi wanda yana cikin sai Muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta ya karanta suratu qaf da kuma iqtarabat saa wato ya karanta suratu raka raka'a farko iftarabatu sa'a a raka a ta biyu wanda duk yana daga cikin sunnonin wannan sallah sannan kuma wannan sallah na sallallahu sallama ya nuna cewa yana daga cikin sunna saba hanya lokacin da aka ake dawowa kamar yadda zo a hadisin Jabir annabi in ya dawo daga sallar Idi yakan saba hanyar da ya bi wannan duka dan musulmi su nuna kansu kuma su yada sallama a junansu idan ka bi wannan layi yayin da kake tafiya ka haɗu da mutane kun gaisa to ka sake layi don ka haɗu da wasu suma ku gaisa wannan duk alama ce da take nuna ana cike da murna da wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala yayi ta samun kammala wannan rukuni na aikin hajji ko kuma rukuni na azumin watan Ramadan baya ga wannan akwai aiki na gaba shi ma ga wanda Allah ya bashi iko shine yanka abin layya layya ana yin ta ne da dabbobin ni'ima bahimatul an'am ana yin ta ne da raƙuma ko a yi ta da shanu ko kuma ainihin ƙananan dabbobi wato tumakai ko awakai waɗanda su ne aka yi a ilayya da su baya ga waɗannan duk wata dabba ko mun tsadatta ba yadda a yanka ta da sunan layya ba sai dai mutum in zai ci nama ya yanka ta amma dai ba da sunan layya ba sannan kuma akwai shekaru da ake buƙatar kowace dabba ta cika kafin a yanka ta na farko ta cik na farko idan raƙuma ne su kai shekara biyar ko da raƙumi za a yi da shi sai ya cika shekara biyar idan shanu ne shekara biyu ya cika shekara biyu ya shiga ta uku idan ƙananan dabbobi ne idan ƙananan dabbobi ne shekara ɗaya amma an yadda a yi layya da rago ɗan wata shida musamman ma idan ba a samu ɗan shekara wanda yake ya cika shekara ba wanda ya halatta a yi layya da su waɗanda su ne dabbobin da ake layya da su kuma dole ne ya kasance ba su da wani aibi akwai abubuwa hudu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zayyana cewa duk dabbar da take da su ko take ɗaya daga cikinsu ba za a ilaye da ita ba da zama na al'aura albayyano awaruha zama mai ido ɗaya kuma daga zarar an ganta an san da ido ɗaya take gani idan ta ɗan samu matsala ta amma ba ta rasa idan ba ne duka to za a iya ilaye da ita amma in har makantar ɗaya idan ya bayyana fili to wannan ba za a ilaye da ita ba sannan almarizatu albayyano maraduha mara lafiyar da rashin lafiyar ta bayyana da da an ganta an san ba ta cikin lafiya ba ta da lafiya saboda ita ma ba alayya da ita sannan kuma al'arja albayyinu arajuha gurguwa wacce gurguntakarta ta bayyana da an ganta tana tafiya an san cewa gurguwa ce wannan ba alayya da ita <coughs> ballanta na kuma wacce aka yanke mata kafa daya sannan kuma ta karshe ita ce alkasiratu lati latan ita ce wacce take ramammiya mushashiya wacce ba ta da kitse a tare da ita to wadda ita ma ba a layya da ita wacce take kyamushashiya abinda ke cewa kafin zuru to ba a layya da wannan saboda ka ana son a yi layya da kusashiyar dabba ba wacce take <clears throat> ta ta taɓarƙwashe ta ta lalace ba to waɗannan aibubuka su ne aka yi ijima'i akan cewa duk sanda aka samu ɗaya daga cikin waɗannan aibuka to ba za a yi dabba layya da dabba ba sauran aibuka da ake faɗa wannan duk malamai sun yi saɓani da yawa a kansu wasu ba kuma babu wani dalili da yake nuna haramcin yin layya da su haka akwai sauki akan wasu aibubbuka duk da cewa ana buƙatar ya kasance an samu lafiyayya ta kowane bangare domin ya kasance abinda zaka bawa Allah subhanahu wataala ya zama yana da lafiya kwarai da gaske amma da za a yi da mai yankakken kunne misali babu komai ko wanda kafanta ya kare amma ba yana jini ba in yana jini kafan ya kare guri yana jini ta zama mara lafiya ta koma almariza albayyinu maraduha to wannan duk za a iya yin ko wanda hakoranta suka cire za a iya laye da ita ko wanda aka huda kunnanta wannan duk za a iya laye da ita amma da za a samu lafiyayya ta kowane bangare to da za a fi san haka to waɗannan su da dabbobin da ake laye da su kuma akan yankan ne bayan an yi sallah bayan liman ya yi sallama daga sallar idi wanda duk ya yanka kafin wannan lokacin tunama ya yanka gidansa amma ba layya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama sallah wata rana sallar idi sai ya ga an yayyanka dabbobi sai yake cewa to duk wanda ya yanka dabbarsa kafin mu yi sallah to ya yanka wata a makwafinta wanda kuma bai yanka ba to yanka da sunan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya da raguna guda biyu da suke kosassu masu kaho farare annabi ya kwantar da su ya yi kabbara ya kira sunan Allah ya yanka kamar yadda aisha radiyallahu ta'ala an haka ce ya ce yadda ita kawo mun abin yanka wato kawo mun wuka abin da wasa mun wuka ta wasa masa wuka ya karba ya kwantar da dabbarsa ya yanka ya ce bismillah allahumma taqabbal hadha min muhammad wa ali muhammad wa min ummati muhammad ya ce da sunan Allah ya Allah ka karbi wannan daga muhammadu da iyalansa da kuma al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi yana nuna cewa wanda yake bai samu ikon yin layya ba bai da ikon da zai yi layya to ya kwantar da hankalinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi layya a madadinsa annabi ya yi layya a madadin al'ummarsa gaba daya Kaka har alkiyama ta tashi wannan ta goma shirin layyar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam tana bin kowane ɗaya daga cikin wani al'umma ce Allah ka karbi wannan daga gare ni ni Muhammadu da iyalaina da kuma al'ummata duka ka wannan ita ce dabbar da ake laye da ita kuma wannan shine yadda ake son a yi laye da kuma lokacin da ake so a yanka a yanka ta bayan liman yayi sallama daga sallar idi to wannan ita ce layya kuma ina layya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce fa kulu minha wa at'imul ba'is al faqir ku ci ku kuma ciyar da mabukaci wanda yake da bukata ku ciyar ku ku ba wanda yake da bukata sawa'un wanda zai ce a san masa ko wanda ma zai shiru bai roƙa ba shine alqani aw almu'tar fa kulu minha wa atimul alqani aw almu'tar sanan da ƙarshe duk mu sani cewa Allah subhanahu wata'ala ba yana ba yana duba yawan abin da ka yanka bane ko girman abin da ka yanka ba wannan ne yake samun ubangiji subhanahu wata'ala ba abin da yake cikin zuciyarka na tsoron Allah nayi dan Allah na tsarkake zuciya wannan shine zai girma baladanka a gurin Allah lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum abinda yake jininta ko kuma ainihin naman wannan dabbobi inji Allah ya ce ba shi zai sadu da Allah ba tsoron Allah da yake cikin zukata sauraka mu tsarkake zukatanmu mu yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya a bisa ni'imomin da ya mana Allah subhanahu wata'ala ya ba mu zaman lafiya a ƙasanmu ya ba mu arziki mai amfani ya ba mu ruwa damana mai amfani ubangiji subhanahu wata'ala ya kade mana dukkan wasu fitinu da suke damun mu alhazan mu da suke suka tafi aikin haji Allah subhanahu wata'ala ya sa su yi hajji lafiya kuma ubangiji ya karbi ayyukan da suka je domin su kuma Allah subhanahu wata'ala ya dawo da su gida lafiya ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi addu'o'in mu gaba daya ibadun da muka yi da wanda zamu yi nan gaba Allah ya karba mana ubangiji ya sa su zama sanadiyar samun gafararsa da afuwarsa da rahamarsa ranar gobe kiyama اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين